Makasudin wannan taro da ya haɗa jami'an China da Nishar da na Benin a tsawon wuni biyu a nan yamai shine zakulo hanyoyin da za su ba da damar ƙarfafa matakan ɗorewar ayyukan bututun man da ta hanyar sa Nishar ta fara fitar da ɗanyen manta zuwa kasuwannin duniya a ranar 19 ga watan Mayu 2024 daga tashar jirgin ruwan sama a jamhuriyar Benin. zaman da ministan ruwa da ma'adanan jamhuriyar ta benin samu saidu adambi a taron manema labaran da ya kira bayan komawarsa gida ya ce ya gudana cikin yanayin fahimta wannan haduwa an yi ta ne a wani lokacin da hukumomin nijar da na benin ke yi wa juna kallon hadarin kaji sabanin da ya biyo bayan takunkumin sai da yawo mai nasaba da juyin mulkin 26 ga watan yuli zancen nan da ake ba shiga ba fita a kan iyakokin ƙasashen biyu yayin da nijar ke zargin benin da baiwa sojojin faransa damar kafa sansani da zummar kitsa wata ta'asa ita ko benin na cewa batun zargi ne maras tushe a haka ne ministan ruwa da ma'adanan benin ya buƙaci ya gana da janar cani a fadarsa da nufin isar da sakon shugaba patrice talon wanda ke kunshe da tayin sulhu a cewarsa passant le honneur du frère nigérien, le général de brigade euh, Tiani Abdurrahman, qui n'a pas pu me recevoir pour donc euh, prendre ce message-là. kawo yanzu ba wani martani daga bangaren mahukuntan Nijar a game da bayanan na ministan ma'adanan Benin a yayin da kungiyoyin kare hakkin jama'a suka fara bayyana matsayinsu a kan wannan dambarwa. Jigo a kungiyar MPCR Ibrahim Namewa ya yaba da matakin na shugaban majalisar CNSP. ba ta yiwuwa ne a Nijar ta yau ya zamanto minista na Benin zai zauwa game da aiki da ya sha ministoci shugaban kasar Benin ya rubuta wasiƙa ya bashi sai amshi biya min da ita wajen shugaban kasar Nijar a'a ana mu gani ba a yi ba tako ba a karama shugaban kasa ba haka nan inda kuma matsaloli shi Patrice Talon shugaban kasar Benin har ya kai wasiƙa ya ce a iso mishi da ita wajen shugaban kasa Abdulrahman Tani ni zai hana shi ya dauko jirgi ya zo ya gamu da shi su tattauna don saboda a samu maslaha sai dai shugaban kungiyar Mojen Siraj Isa na ganin rashin dacewar wannan mataki alaka tsakanin ƙasa da ƙasa ya fi ƙarfin mutum da mutum ba a jagoranci da son kai da son rai koko da nuna isa kowace ƙasa tana kokowar yadda za ta yi matsayin nan na diplomasiya ya kasance an tahiyar da shi bisa ga karamci da sauransu sai ke iske ƙasashe masu manya-manya masu yaƙi da juna matsayinsu na diplomasiyan nan ana aiki da shi yanayin taɓarɓarewar dangantaka a tsakanin nishar da benin na ƙara fitowa fili a wani lokacin da sabon shugaban ƙasar senegal basiru jomai fai ke ziyara a ƙasashen burkina faso da mali a wannan alhamis wanda aka bayyana cewa ko baya ga batun karfafa hulɗa tsakanin ƙasarsa da waɗannan ƙasashe rangadin nasa yunkuri ne na bikon ƙasashen ios waɗanda a ƙarshen watan janairun 2024 suka ba da sanarwar ficewa daga ƙungiyar ecowas sakamakon zarginta da kaucewa ainihin manufofin kafata sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.